وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da 25 bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa mace ce ta tafi yaji wato suka fata da mijinta ta tafi gida amma ba ta ba to tana can wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijin kafin a sasunta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a a ta koma gidansu ta zai ce ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta ya zaman ta kaba ne ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakarsa ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta kafa sai dai shi mai gidan haya ya yi hakuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin danginta ko cikin dangin miji su biya kudin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nassi ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Da haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yayi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can dai shine yafi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaula cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin takaba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ka ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta lura ba za ta fito A dole. ba za ta sa kwalli ba da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalli da yin fito kwalli ya fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzo Allah ta ce idan tana ciwo ta sanya kwalli manzo Allah ce wata fadar kwana goma kadai da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa ba ko yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma su mutu ki so ayi kwalliya ne da haka ba za ta yi so ba in na da na kanta sai ta kyale sai a haro ta fitar kwana goma in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma kuma ba ado ba ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta mace ta yi shi a cikin kwanakin ta kaba sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adan da ke jikinta in fuskarta akwai hoda bakin lebanta akwai jan baki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar da kwana goma suka wuce shikenan ta fita daga takaba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami safani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa da haka ko da yi masa dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba da haka ki so a yi wa'azi ko a ji hankali game da wannan ya eh to bai dai dace ba kan mutum ya eh, ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa a ce mace ta shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da ɗanka ya maka idan har ya zo ya nemi ka yafe masa ya nemi ka yi masa rangwame to abinda shari'a ta ladabtar da mu kai shine sai ka yafe masa ubangiji ta ala ce wali ya'fu wali yasfah ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya kamata mutane su rinka yin afuwa kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu su daina daukan cewa sai sun dauki fansa da haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta kokarin bin shi ya neme ya yafe masa ya nemi tuba amma kuma yake karban tubansa wannan ba daidai bane ba ai kai ma kana sabawa Allah a kowane yini ubangiji ta'ala yayi hakuri bai kama ka da laifinka ba ubangiji yace walau ya'atu wallahu nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yakhsiruhum ila ajalin musamma a wani wurin walau ya'atu wallahu nasa nasa ma kasabu ma taraka ala zahariha min dabba walakin yakhsiruhum ila ajalin musamma inda ubangiji ta Allah na kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a ban inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama ka da shi da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a ban yasa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafi fita cikin masu wato ainihin kuskure sune wanda suke kokarin tuba zuwa wajen ubangiji kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana walladina idza zalamu anfusahum والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato waɗanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da ya sako ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da haka bai dace ka kullace danka a zuci ba wata tambaya makamanciyar wannan ma ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne zo zai aure da ɗansa zai masa aure to matar da ya zaɓo masa baya so amma sai masa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karshe lokacin da ya aure ta tunda baya son ta kaga zama ba zai dadi ba karshe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya saki yarinya da ya saki yarinya sai ya auro wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya fi masa ya yi duk abin da ya kamata ya yi na ladabi yaƙi har mahaifiyar yaron ta ji tausayin dan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu abin da dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma dan ka yayi maka laifi ya tuba ya nemi ka yafi yayi kaza yayi kaza amma ka kiya ka wannan aka daidai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata ya yi wannan ba wannan ba tabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma aje ya riga ya yi laifi ya auri da ba ta kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka yafe masa kuma sannan ai a musulunci yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar abokina dan mai zumunci dan shi kake so kai wa gata ba kanka zaka yi wa gata ba shi kuma in zaka masa gata ka kyale shi a auro da yake so illa ya kake uba ka ba shi shawara shin wannan yarinya da danka yace yana so menene abun a kushe a tattare da ita a musulunci na'am tana da wani laifi a musulunce da bai dace ba dan kai aure ta shin gidansu suna da wani laifi a musulunce da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi zaka lura da shi amma idan ba su da wata makusa a musulunci ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so zai aure dan kai shi zaka yi aure ba kai zaka yi wa kanka kai lokacin zaka sai ka aure wanda kake so to shi ma kuma sai ka kyale shi aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure da baya so dan aure gaba ɗaya shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbain ghairu zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su yi aure kada a kyale su haka ba tare da aure ba dai idan kuka matsa kuma son su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su kai uba ka ce sai da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da yansu wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani tun da yana son suna sai da haka ya kamata iyaye su yi hattara a madadin wannan da a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da bayan da za su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya ji tsoron Allah ya fi wa wannan danashi kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na wata ramadana yaron nan ya je ya aure magana ta riga ta wuce a rike wannan chapter a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa ko ka saba wa ubangiji ba ka son ubangiji ta Allah ya kai maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa tunda da laifin kenan kawai dan ta ce a wala a kyale shi ta ka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan har mutum ya tafi akan haka Allah na iya jarraba sa yayi masa hukuma nan gidan duniya to ba ma fatan ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin so muke yafe maka amma kai ma so muke ta yafewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yafe masa ka kyale shi ku ci gaba da mu'amala ta ubangiji ta Allah ya sa ya ji wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labarin NTA Borno da kuma brtb da kuma wata takardar a haɗe wadda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin da NTA Borno duk ranar talata ba sa samu da tafsiri su kake sai su samu na agusure wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ni dai na gama ko haka ba me yasa suke gutsurewa ba sa sa cikakke wallahi ala amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program ɗinsu na karfe 11 da suke ɗaukowa daga Abuja da ranar talata to amma shi na san abin da yake cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi ta tallace tallace ba haka ya rubuto amma dai na isar da tambayar ka na isar da fatawar ka wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'a da suke yaduwa yanzu tsakankanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya tsare mummunar ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil adama mutane da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyawu mai banƙayi bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace ƴar uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya sabawa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta mori da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa sai da kwakwalwar shi tana ba shi sako bai daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwarsa sai ta lalace babu yadda ka iya da haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar kyamata akwai ababe masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awar ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a jikin da za ta yi sha'awa amma namiji ya yi sha'awar namiji mace ta yi sha'awar mace dabbanci kenan ko kasa da dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su tuba sun kafin ubangiji subhanahu ta'ala ya dauke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba kashewa ita ce hukuncin su in ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake waɗansu malamma suka ce ma ayyukutaluna harqan bin nari za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi musu waɗansu malamai suka ce a hau ginin da ya fi kowanne tsawo kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a haucan sai a je su ƙasa sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jifan dan akwai kwaikwayi abin da aka yi wa mutanen annabi lutu fa ja'alna aliyaha sabil hawa amqarna alaiha hijaratan min sijil mamdud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id fatan mu wanda suke cikin wannan mummunar dabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana ko namijin aljani ya auri ta matar dan adam jinsin ba dai bane babu aure a tsakaninsu imam malik ibn anas yana daya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rikin halacci akwai malaman da suka ce a iya eh, auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da sa wannan auren ba da tabbaci eh mace za ta iya fakewa da wannan ta je ta yi zina ta zo da shike a ce waye miji shike ta ce a wani mijinta ne wani jinnu eh daga kudu zai ke kullum ke zuwa da daddare in safiya ta yi ko ba kaga ba za ka iya kare ta ta tunda ba ka gani shi to ka bude kofa a yi ta yin zina ko ba haka ba wani ma je fake da wata baya da mace yana zuwa yana barna sa wani waje a ce ina matar ka ta ya aljanna ce ba a garin ta sai shi ka dinki garin ta imam malik ce in kuma bude wannan kofar to kun bude kofar yanzu ko ka ba a tare imam malik kan wannan tana wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba sai aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma na dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljani da sokoto ya dawo ko idan muka ya dawo muna zaune a nan gurin kaga yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko don lokaci ba ba a rikide yake to kaga tunda ba jinsi ɗaya a aure kuma akan samu jituwa ne idan jinsi ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya san daga gaban abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku yi da kashi ku yi da hoge dutse aka ce saboda me ce shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin yan ku cikin aljanna ina fata mu to ka gani kashin dabbobinku ita ce ciyawar dabbobin ka kaga jinsin dabbobin su ma daban da nan sai na za a aure a wannan tsakani ya za a samu fahimta juna kuma yanzu sai kika aure aljini wata rana ya zuce ya kuɗa miki kafin ki haifi ya kuɗa marin aljini kan wa zai iya kaga ai ba karamin aiki ba ne wannan ba daidai ba. ne akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kuɗi suke so a ba su amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kayan in sun karɓi bashin sai su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai zanto ana bin su kuɗin kayan hakan ya halatta ko bai halatta ba akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yace idza tabaya'atum bil ina wa akhadhtum bi aznabil baqari wa raditum biz zara wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka rinka tilkayya ta ba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kake kiwo kullun kana bayan dabbobi ba ka sallah ba ka karatu ba ka istighfari to wannan shine rayuwarka wa bizar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya ana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya ana ku ibada rayuwa ta tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ruwan ku da addini ya za ku ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi manzo Allah ce to sai Allah ya ɗora muku kaskanci ba zai taɓa ɗauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka ce ne, yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira dubu ɗaya rancen naira dubu ɗaya nake bukata na zo wajen ɗan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar mun da wannan a tamfar a matsayin bashi na ce to nawa ne kuɗinta sai ya sayar mun da wannan a tamfa naira dubu ɗaya da ɗari uku bayan kuɗinta naira dubu ɗaya ne na karɓa kaga ana bi na nawa dubu ɗaya da ɗari uku daga bacin shi kuma ya ce to ka sayar mun ita naira dubu ɗaya mu kuma dama dubu ɗaya nake da ma me zan yi da atamfa sai na ce eh sai na ba shi a tamfa sai ba ni dubu daya kar ka manta shi kuma yana bina na nawa dubu daya da dari uku kaga wannan riba ce kawai wayo ne aka yi to wannan shine bai ulina yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je neman kudi su ce a'a sai dai mu sayar maka da wannan hajar ko mu baka rancen wannan a tamfar mu baka bashin wannan a tamfar in ka karɓi bashin a tamfa sai kuma su sai a tamfa a wurinka amma da farashin da yake kasar yadda suka sayar maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar a wurinsa kuma shine ya saye ta wannan riba ne kaudan wahida amma idan ka je ka karbo tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje dan ka samu kuɗi to wannan daban dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi takardar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata bayansa da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa da haka yake fatan yan uwa da taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wala Allah Allah subhanahu wataala ya dawo masa da jinsa ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya ubangiji ka dawo masa da jinsa ka warware masa matsalarsa da haka yan uwa kuma kowa ya sace addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara tahajjud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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قل كتي دسو لا أقول لكم عندي خزائن الله ني ban ce da ku a wurina wala a'lamul ghaib kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ban ce da ku ni mala'ika bane ni bil adama ne irin in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka yi man wahayinsa qul ka ce da su hal yastawi al a'ma wal basir shin makaho da mai gani za su zama daidai da juna a fala ta tafakkaruwan shin ba za ku ɗauki izina ba ba za ku yi tunani ku gane wannan ba wannan aya tana abin tana cikin ayoyin da suke nuna kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta da siffofi na rububiyya shi kadai ba mai tarayya da shi domin khaza'in na ubangiji sune taskokin arziki taskokin arziki na ƙasa ko na sama na ƙasa kamar ma'adanai na sama kamar ruwa da Allah yake saukarwa da dukkan wani dangin alkhairi da Allah yake saukarwa daga sama taskokin arziki irin waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba arziki gaba ɗaya a hannun Allah yake inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin qul man yarzuqukum minas samai wal ba mai arzikaku daga sama ko kasa sai Allah subhanahu da haka ce manzon Allah ya selanta wa duniya cewa shi ba taskokin Allah ba a hannunsa suke ba baya mallakar su wala alamul ban san gaibu ba gaibu ba wanda yake ɓanta da sanansa sai Allah subhanahu wa amma Allah yana sanar da annabi cikin annabawa wani sashi na gaibu wani bangare na gaibu cikin abin da Allah ya ga dama ya sanar da annabi shi wannan akwai shi amma duk abin da Allah bai sanar da annabi shi ba annabin baya iya sani shi da kansa da haka aka ce ya ce wala alamul ghaib sannan wala aqulu lakum inni malak ni ban ce da ku ni mala'ika bane ba kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama bil adama ne mutum ne jinsi ne na halitta na bil adama wanda yake dangantuwa zuwa gidan annabi isma'il gidan annabi ibrahim har zuwa ga annabi adam alaihi salam to a nan gurin da yawa daga cikin mutanen da suke yin guluwi wato wuce gona da iri idan sun so ban annabi sukan yi kokarin su ce ba mutum bane wanda fadin cewa annabi ba mutum bane ganganci ne cikin zance domin jinsin halittu dai ga su kamar haka mutum daga nan sai aljan daga nan sai mala'ika daga nan sai dabba daga nan sai jinsin al'amuran da ba masu rai ba duwatsu ruwaye da sauransu ciyayi da ke fitowa daga cikin ƙasa wannan su ne jinsin halitta gaba daya mutum mala'ika aljan dabba da sauran al'amura waɗanda ba masu rai ba wannan su ne halittu to yayin da ka ce annabi ba mutum bane ba to a nan wurin kuma ina za ka kai shi idan ka kai shi mala'ika yace an ce yace wala aqulu lakum inni malak ni ba mala'ika bane to sai ya kai shi wani matsayi mutum ya kai shi matsayin aljanu waɗansu malamai suka ce in ka ce annabi aljani ne kayi ridda ballantana kuma ka ce za ka kai shi matsayi na dabba ballantana kuma ka ce za ka sa shi matsayin ababai waɗanda suke ba masu rai to kaga anan gurin dole ka dawo ka tabbatar da mutum don cikin dukkan jinsin halittar Allah wanda ya fi kowanne daraja shine mutum da mala'ika sabanin da malamai suke suna sabani ne shin waye fa daraja mutum ne fa daraja ko mala'ika ne fa daraja wadanda suka ce mala'ika ya fi dan asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sako wadanda suka ce a'a mutum ne yafi dan gashi an sa mala'iku su yi sujada ga mutum shine annabi adam alaihi salam kuma Allah ya ce wa laqad karramna bani adama dukkan jinsin ƴaƴan annabi adam din an karrama su an girmama su ina fata an fahimta to da haka kaga kenan ya kamata mutum lokacin da zai faɗi magana yayi tunanin me za ta haifar na ma'anoni idan ka ce ba mutum bane ba ma'anar haka me kake nufi da ba mutum bane ba ma'ana kana nufin ya zama abokin tarayyar Allah to Allah kuma din shi kadai ne ba ya da abokin tarayya to kana nufin mala'ika to shi ba mala'ika bane ba la aqulu lakum inni malak to kuma duk abin da zaka sa shi wanda ba mutum ba ba mala'ika ba to kasa yake da mutum kasa yake da mala'ika ta fuskar daraja da aljanna da dabba dukkan su suke da dan adam ta fuskar daraja da haka dai mutum ya tsaya inda nassi na alqur'ani ya dakatar da shi in ka tashi yaban annabi ko shakka babu shi mutum ne amma mafifici cikin halittar Allah gaba daya ya fi dukkan mutane daraja ya fi dukkan mala'iku daraja duk cikin halittan Allah ba mai matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka bada wannan shikenan ka riga ka huta ka yabe shi yabo irin wanda ya dace da shari'a in attabi illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi mun wahayi qul hal yastawi al-a'ma wal basir kace da su sun makawa da mai gani kuwa sa iya zama daidai wa daida ba za su zama daidai wa daida ba afala tatafakkarun ba za ku yi tunani ba akan haka wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim wa anzir bihi kai gargadi da shi shi alqur'ani ay lafazin hi din nan alha anan gurin yaudu ila alqur'ani yi gargadi da alqur'ani wa za ka yi wa gargadi allazina yakhafuna an yuhsaru ila rabbi wanda suke jin tsoron a tara su a gaban ubangijinsu laysa lahum min dunillahi waliyun ba su da wani majibincin lamari mataimaki ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani mai ceto wato ba Allah ba laysa lahum min dunillahi waliyun majibincin lamari min dunihi ne laysa lahum min dunihi ba su da wani majibincin lamari min dunihi ba Allah ba waliyun kenan wala safiya ba su da wani mai ceto haka kuma dai min dunihi ba Allah ba to waɗanda suke da irin wannan firgici a cikin zukatansu su ne ake wa gargaɗi da alkur'ani kuma su ci moriyar wa'azin su ake wa wa'azi kuma su ɗauki wa'azin allazina yakhafuna an yusru lardu dan mai jin tsoron Allah idan aka masa wa'azi wa'azi zai tasiri a cikin shi wanda ko baya jin tsoron Allah za ga yadda an yi masa wa'azi ba da tasiri a cikin shi Allah ya tsare mu la'allahum yattaqun yi musu gargadi da alqur'ani din nan ko sa ƙara samun takawa a tattare su su ƙara jin tsoron ubangiji su daina saba masa su tsaya wajen yi masa da'a sai Allah ce ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول والله بأعلم بالشاكرين ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah shi kare da gare shi. Sa'ad ibn Abi Waqqas yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama ma Mun kasance mu muna tare da manzon Allah sai da mun tabbata gare shi. Fa qala al mushrikuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mushrikai suka ce da annabi uturud haula'i la yajtari'una alaina horo waɗannan daga majalisinka dan mu zo mu zauna kada mu zo mu zauna tare da su su rinka mana kankan ba muna magana su sa baki bayan ko masu kuɗi da su talakawa uturud haula la yajtari'una alaina kar su rinka samun karfin halin da har za su sa baki in muna magana qala sa'd bin abi waqqas yace wa kuntu ana wa ibn mas'ud na kasance ni da abdullahi dan mas'ud ne wa rajulun min huzayl da wani mutum daga cikin kabila ta banu huzayl wa bilal tare da bilal wa rajulani lastu usammihima da waɗansu mutane guda biyun da yanzu ba zan iya tuno sunan ba wato kaga sun ci da ke fa waqa fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah sai wani abu ya karso a cikin zuciyar manzon Allah na ce wato ya za a yi ko in ware su wato su talakawa in yi musu wurin zaman su daban majalisin su daban su kuma mala'u in yi musu majalisin su daban kar a takuɗa su a masallaci ɗaya ko abin nan ɗaya a ba su rana wannan ranar talakawa su zo a yi musu darasin su ranar masu kuɗi su zo a yi musu wa'azin su manzo Allah yayi tunanin haka dan kwaɗayin manyan su musulunta dan yana ganin kowanne ɗaya daga cikin su in ya musulunta to akwai ɗaruruwan mutane da za su iya musulunta a ƙarƙashin sa kwaɗayin musulunta su manzo Allah yake yi ba kwaɗayin abin da ke hannun su na mukami ko dukiyar su ba da haka sai ya so ya girma masu tunda girma suke so idan an ba su girma za su karɓi musulunci bara a ba su girma wannan shine tunanin da yake sa zuciyar manzon Allah amma ba wai ya kori talakawa dan ya maye gurbin su da masu dukiya ko mawadata ba hasha li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yakuna kazalik ba da za'i manzo Allah ya wannan tunanin amma manzo Allah tunanin sa ya za'i su musulunta dan na karkashin su su musulunta ya za'i su musulunta dan musulunta su zai samo wa musulunci yanci da gata a garin da ake ci. ina fata an fahimta to da wannan abu ya tarsa a cikin zuciyar manzon Allah fa haddasa nasahu yayi tunanin zuci gaba da hakan fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajh kada ka kori waɗannan da suke kiran ubangijinsu bil ghadati safi wal ashi da yamma a wata kira'a bil ghadwati da al ghadatu da al ghadwatu duk ana nufin safiya wal ashi suna kiran ubangiji kuma da yamma yuriduna wajha suna neman yardarsa irin waɗannan karkace ka kore su malamai sun fassara da'awatullahi bil ghadati wal ashi cewa ita ce sallah suna yin sallolin da ake yi da safe suna yin sallar da ake da yamma sallar da ake da safe sananniya ce kowa ya san sallar asuba sallar da ake da yamma ma'ana azhar bil asr waɗansu malamai suka ce a da lokacin da aka sar'anta sallah a karan fari kafin ta zama biyar ana yin sallah da da safe ne sallah da yamma a takaice dai waɗansu sun fassara da'awatullahi bil ghadati wal ashi a cikin wannan aya cewa abinda ake nufi da shi shine sallah ina fata an fahimta bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna neman yaddarsa Allah ce ma alayka min hisabihim min shay ba wani abu na hisabin su akan ka su yi musulunci ko sai su yi ba za a kama ka da laifin dan me ba ba wa ma min hisabika alaihim min shay sannan babu wani abu na hisabin ka akan su abinda duk kai ba za a tuhumce su cewa su ne suka ba abin nufi laka dinuka wa lahum dinuhum kai addinin ka naka ne nasu kuma nasu abin nufi karka damu da cewa dole sai sun musulunta kai dai kai wa'azi dan idan ba su musulunta ba za a kama ka da laifin dan bai su musulunta ba kar ka damu da wannan dan ba za a kama ka da laifi ba amma ka kwadaitu wajen san musuluncin su ta hanyar da'awa wannan shine abin da ke kanka amma ka jawo su musulunci da karfi wannan ba za ka iya ba shine ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay fa tatrudahum domin idan ka kore su fa takuna min adh-dhalimin sai ka kasance cikin waɗanda suka zalunci kawunan su wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu wato kaga sun yi kama da juna waccan aya ta cikin suratul kahf da wannan da take cikin suratul an'am dukkaninsu suna nufin dai manzo Allah ya hakuri da waɗannan talakawan da suka yi imani tare da kuma wannan ke nuna galibin mabiya annabawa talakawa sun fi yawa a cikin su wannan shine abinda mutanen annabi Nuhu suka rika cewa da shi anu umminu laka wattaba'aka al-ardhalun yanzu kai so kake mu zo mu imani da kai bayan duk talakawa ne ya ayyuhan nasu suka bi ka kuma sai mu zo mu shiga cikin su wato haka malaku suka rinka faɗa galibin mabiya annabawa wato ainihin talakawa suka fi yawa kuma shi ne abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari lokacin da abu sufyan ya game da sarkin rumawa ya tambaye shi wani irin mutane ke bin annabi yace manyan mutane ne mawadata ko kuma talakawa yace talakawa su suke bishi yace dama su ne mabiya annabawa tun fil su abinda wannan ke nufi wato kaso mafi yawa na mabiya annabawa talakawa ne a iya samun ɗaiɗaikun masu kuɗi ɗaiɗaikun masu mulki amma talakawan sun fi yawa ina fata mu fahimta galibin mawadata da wuya su sallamawa annabi su bi shi galibin masu mulki da wuya su sallaba annabi ko da'awa ta annabi da'awar gaskiya su bi ta Kaɗan ne masu mulki cikin wanda za su sallama mata sai waɗanda Allah ya ji kansu ina ba da an fahimta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka ne muka jarrabi sashi da sashi wato muka jarrabi su talakawan da mawadata muka jarrabi mawadatan da kuma talakawa ina ba da an fahimta mawadatan sukan kyamaci talakawa kuma dole su gansu a gari ɗaya babu yadda suka iya su kuma talakawan galibi sukan yi hasada ga wanda yake mai wadata din kuma dole su gaishe da wadata su ba su na ba ban bi ban kin ko ne an bari jarabawa jarabawar da talaka zai ci shine lokacin da ya ga wanda ya bi shi wadata ya fi shi wadata kare ya masa hasada ya dauka cewa wannan falala Allah sai ya bashi ni ma zai iya bani gobe ko jibi da haka bana masa hasaran tashin sai yanki jarabawar da za aka yi wa mawadaci ne ya fitar da haƙƙin Allah ya baiwa wannan talakan da ya rasa idan ya gaishe cikin halin da yake bukatar taimako ya taimaka masa ya tallafa masa ya ji kukan shi shine fatanna zahun bi ba'd li yaqulu daga ƙarshe sai ka ji su mawadata suna cewa a ha'ula'i Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne za a ce Allah yayi wa baiwa banda mu kawai dan sun furta kalmar shahada sun shiga musulunci sai a ce wasu ne Allah ya wa baiwa gashi suna tafiya babu tufafin kirki hufatan uratan suna tafiya kafa ba takalmi ba wadatattun tufafi sai a ce kuma su suke da baiwa a mu su suke da falala a mu haka mutanen maka suka rinka fadawa irin su bilal irin su ammar ibn yasir irin su khabbab ibn arati irin su sa'ad bin abi waqqas haka suka rinka fada musu suna cewa a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainana yanzu wadannan ne Allah ya wa baiwa banda mu sai Allah ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin shin Allah shi bai san suwa ne da suke masa godiya ba eh din su aka yi wa baiwar akan ku dan su ne suke wa Allah ya godiya da ya ni'imta su da musulunci ko kuma Allah ya ni'imta ku da wadata ku ki masa godiya ku suka musulunci shine alaysa Allahu bi alamu bi sakirin shin Allah ba shi ne mafi sanin su wane ne masu yin godiya a gare shi ba ma'ana Allah shi yafi kowa sanin waɗanda suka dace ya ɗaukaka ya darjanta ya ba su falla kuma mizanin da ake kallo wajen wani na da daraja wani baya da daraja ba wai mizani ne na kuɗi da mukami da connection da kulle-kulle ba a'a mizani ne na bin Allah da bin manzon Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku kima da daraja a wajen Allah shine wanda yafi bin Allah idan Allah ya sa mutum yana da mulki yana da wadata kuma yazo yana turmutsu da talakawa wajen sauraren karatu wajen azumi wajen sallah wajen zikiri wajen karatun alqur'ani to kaga ya samu falala kan falala nurun ala nur wannan kuma za ku fahimci wannan cikin hadisin muslim lokacin da talakawa suka zo wajen manzon Allah suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur mawadata sun tafi da lada suna yin sallah yadda muke yi suna yin azumi yadda muke yi amma sun fi mu ta hanyar sadaka wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim rarar dukiyarsu suna yin sadaka da ita mu ko ba mu da rarar dukiyar da zamu yi sadaka da ita sai manzo Allah ce ku je ku yi ta yin salati ku yi ta yin istighfari ku yi ta yin takbira subhanallahi da walhamdulillahi la ilaha illallah ku kuce ta yin wannan sai suka je suka yi ta yi da masu kudin suka ji su ma sai suka rika yi sai suka sake dawowa wajen manzo Allah suka ce abinda ka faɗa mana a sirri mun je muna yi ko kuma abinda ka faɗa dai ba sa nan mun je muna yi sun ji kuma sun ci gaba da yi sai manzo Allah ce sai ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu alimul to wannan shine matsayin da idan mutum yana da wadata ko yana da mulki zai samu idan yayi turmutsutsu yana rigaggeniya da talakawa wajen sahun gaba a kamsu salawati yana rige da su wajen azumin litinin da alhamis yana rige da su wajen ayyukan alkhairi duk abin da baya bukatan kudi a yi yana yi tare da su ko ya fi su ko su yi kunnan doki shi kuma ya zo ya da kuɗi su kuma ba su da kuɗin yi to shine manzo ce zalika fadlullah yutihi man yasha to amma ba kowa zai iya wannan ba sai wanda ya da zuciyarsa isa duk malaku za ga ya gina masallaci amma ba zai zo ya dami da shi ba sai yan kaɗan duk mala'u zai gina makaranta kowa ya kawo matarsa kowa ya kawo ɗansa amma shi kila da matansa da ƴaƴansa ba anan suke karatu duk mala'u zai wani aiki na alkhairi da abin amma shi ba za ga an zo ana yi tare da shi ba gogayya a yi wannan tare da shi yan kaɗan ne daga cikin mutane sai wanda Allah ya ji kansu da haka yayin da Allah ya baka falala ta dukiya ya baka mulki kuma ya sa maka jin tsoronsa to wannan kai wali ne cikin waliyan Allah to shaidan kuma na son ya maka kyashi akan wannan ba zai bari kai ba sai ka cewa dan me zaka je ka zauna da shuwa ne dan me za a ganka tare da shuwa ne dan me zaka yi kaza dan me zaka yi kaza to wannan kuma sai ka ga shaytan yayi maka wannan dan ya maka hasarar lada da matsayi da ya kamata ka samu a wajen ubangiji Allah ce وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وطن تسكي إيماني دا آيو يمو إذن sun zo wurinka faƙul salamun alaikum ka ce da su salamun alaikum da wannan waɗansu malamai suka kafa hujja cewa ashe ya halatta wajen gaisuwa ka ce salamun alaikum a madadin assalamu alaikum duk da cewa lafazin assalamu alaikum shine yafi yawa shine zo cikin galibin hadisai da suke magana akan gaisuwa ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam amma da zaka cire alif da lam ka ce salamun alaikum to ya halatta dan gashi Allah ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah ubangiji ta'ala ya riga ya wajabta wa kansa yi muku rahama ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa annahu man amila minkum su'an bi jahala cikin ku dukkan wanda ya aikata wani aiki bisa ga jahilci bisa ga rashin sani sun mata mataba min ba'dihi sannan daga baya sai ya tuba bayan ya yi aikin wa aslaha kuma ya kyautata aiki fa annahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai a gare shi me ake nufi da ya aikata aiki bi jahala da jahilci shin jahilci na rashin sani waɗansu malamai suka ce bai wai jahilci wanda kishiyarsa ilimi ake nufin wannan ayar da shi ba abinda ake nufi da jahilci a nan gurin ganganci abu za ka san sabon Allah ne ka je ka aikata saboda sai dan yarin jaye ka saboda nafsul ammarat bisu zuciya da ke umarni da mummunan aiki ka je kai don idan da jahilci ne kila ce za a yafe mutum ko da ya sani ko da bai sani ba dan jahilci akwai lokutan da yake zama uzuri to amma anan gurin tunda aka ce sun mataba ya nuna jahala a can danganci ke. an gane ko dan abinda ake nufi da jahala ba wai jahilci wanda kishi yasa ilimi ba a jahilci wanda kishi yasa rashin daidai eh, don na fassara mana baya cewa jahilci yana zuwa da ma'anar rashin ilimi sai na yana zuwa da ma'anar wauta to kaga ai wauta ce ke sa dan adam ya saba wa mahaliccinsa domin duk abin da Allah ya haramta wa dan adam banda ma kasancewarsa sabo to idan ka lura akwai wani nau'i na cutarwa game da dan adam ko game da hankalinsa ko game da dukiyarsa ko game da gangan jikin shi ko game da mutunci shi in dai Allah ya haramta abu to sai ka samu wannan a ciki in baka gano ba nemo wanda ya ka ilimi ya leka ya leko zai hango maka illoli waɗanda suka shafi hankalin dan adam ko tunaninsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa da Allah ya haramta giya kaga akwai almubazzaranci a ciki da Allah ya haramta ta kaga akwai hasara a ciki kaga duk waɗannan ababai ko da ba nassi da shari'a a hankalci akwai hasara a ciki to mutum ya yi aiki da hankali ne yayin da ya dai ta aka ta take shi ko ya yi aiki da rashin hankali da rashin hankali to shine jahala din annahu man amila minkum su'an bi jahala wanda ya aikata abu kawai dan wauta ina fata mun fahimta summa taba daga baya sai ya tuba min badihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim Allah ce wa kazalika nufassilu al kamar haka ne muke rarrabe ayoyi tafsirul ayat shine tabyinul ayat bayyana fito da su fili walitastabina sabilul mujrimin domin hanyar mabarnata ta bayyana a gane ta kar abisa a wata kira'a walitastabina sabilal mujrimin dan ka bayyana hanyar mujrimai a gane ta idan an ce litastabina sabilal mujrimin sai zanto fa'ilin fi'ilin tastabina wato damirun mustatirun taqdiruhu anta wa litastabina anta sabilal mujrimina dan ka bayyana tafarkin mujrimai wato kaga maganar da annaba ake ka kuma nuna kasawar shi dan mutane su kauce mushi a waje ɗaya kuma sai ka yi bayanin ingancin tafarkin annabin dan mutane su da yadda laraba suka ce wa bi ziddiha tatamayyazu al-ashya'u sai an san kishiya ake gane amfani ko illa na ɗaya kishiyar in ba sun kishiya ba ba a gane inganci na ɗaya kishiyar ma'ana ba a gane hanya ta farkin gaske sai an san illar da ke cikin hanyar na ta farkin bata ba a gane bata kuma a gane fatan ne sai an gane gaske mai wa'azi yana hadawa da juna yayi bayanin sunna dan abita ya bayyana bid'a dan a mata yayi bayanin wato um, tauhidi dan ayi riko da shi yayi bayanin shirka dan a kauce wa shirka to kaga anan gurin dole lokacin da ka yi bayanin bid'a ka yi bayanin shirka ka yi bayanin sabo in kai bayanin sabo masu sabo za su ce da su kake in kai bayanin bid'a duk in bid'a zai ce mu yake wa habaici in kai bayanin shirka dan mai shirka zai ce da shi kake kai a zuci ba da shi kake ba tsakaninka da Allah kake ah, da ce aka yi kalmar ta fada kai to kuma kila shi ya fito da bid'ar ya koda ta ya kuma ce ita ce tafarkin bi kai kuma ka sani ka da ubangiji wannan ba tafarkin bi bane to anan in ya kama ka ambaci sunan bid'arsa ka soke ta ka nuna kasa wata karkashin ayoyin alkurani da hadisi ya zama wajibi kai haka sai dai kawai lokacin da kake yi ka kauce wa sunan shi dan ba personality din sa kake suka ba ideology din kake suka aqida kake suka manufar kake suka amma ba wane kasancewarsa dogo fari baki mai zane a fuska ko bayan da ba da zane dan gari kaza dan kabila kaza duk wannan tare da meka ba shine ba kai dai kana sukar aqidu ne wanda suka saba qur'ani suka saba wannan hadisi wannan dole ne mai bazi wannan amma idan ka ce a kai duk kowa naka ne zaka bi sai sai sai to ba za ka iya faɗin gaskiya dole naka zai saba gaskiya naka ne ya faɗi gaskiya ya faɗi barna sai ka kyale shi wai za kuntum fa'dilu walau kana za qurba ma'ana yanzu ku faɗa ku faɗa adalci ko da na ta ne ya faɗi ba daidai ba sai ku faɗa ka ce bai daidai ba ina fata an fahimta ubangiji ta ala ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin a wata qira'a wa litastabina sabilal mujrimin Allah ce قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو كان قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ka ce da su inni nuhitu an abuda allazina tad'una min dunillah ni din an hana ni in bauta wa wanda kuke kira ba Allah ba an hana ni in kirayi wanda duk kuke kira wannan wani din koma wane ne sai dai in kirayi Allah shi kadai idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ma'ana idan zaka roka ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nema a wajensa shi kadai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ya sa'in ma'ana gare ka kai kaɗai muke ibada sannan gare ka kai kaɗai muke neman taimako ya ubangiji ba ma hadawa da wani ba ma kiran sunan wani qul inni nuhitu kace lalle ne an hane ne an abuda allazina tad'una min dunillah in bautawa wanda kuke kira ba Allah ba qul kace da su la attabi'u ahwa'akum ni ba zan bi soye soyen zukatan ku ba haka kawai ku kawo son zuciya in bi shi ba zan yiwu ba qad dalaltu hakika na bata idan inda har zan bi son zuciyarku wa ma ana minal da ban zama cikin yiwu ba kenan qul ka ce da su inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan hujja da ta zo min daga wajen ubangiji na wa kadzabtum bihi ko kuma kun ƙaryata wannan hujjar ko kun ƙaryata wahayin da Allah din ya saukar ma indi ma tastajiruna bihi abinda kuke so in gaggauto muku da shi ba ni da ma'ana suna nema a gaggauto musu da azaba wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm hisab suka ce ya Allah a gaggauto mana da ka san mu tun kafin ranar sakamako ta kaje dan jahiltar ubangiji haka suka wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim suka ce ya ubangiji inda gaske ne wannan wahayin ka ne to kayo mana ruwan duwatsu daga sama kaji da Allah irin wannan magana ta rashin ladabi ta rashin kunya ko ka kawo azaba mai radadi haka suka rika faɗa kamar da suratul أنفال تنونا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دون أن تكون آيوي تكون سورة الأنفال تكون سورة الصاد cikin wato ainihin suratul ankabut duk suna bayani ne kan yadda kafare suka rika neman annabi wai ya gaggauto musu da azaba ayi mana ruwan duwatsu ayi mana kaza sai Allah ce kace da su ma in ji ma tattajilu nabi abinda kuke nema a gaggauto muku da shi na azaba baya hannuna inal hukmu illa lillah hukunci a hannun Allah yake shi kadai duk wannan na nuna tabbatar mu da Allah allantakarsa shi kadai ne Allah da ya kashe ya raya ya saukar da azaba kan waɗanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya saukar da rahama kan waɗanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama magana mai magana baya tasiri wajen ɗaukan dokar ubangiji subhanahu wataala ka ce ayi ayi baya sa yi din ko ba ka san ayin ko baya sa ya bar abin dan shi yana aiki ne da cikakkiyar irada dan shi fa'alun lima yuridu ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambaye shi dan me kai kaza subhanahu wataala inal hukmu illa lillah hukunci ba hannun kowa yake ba sai a hannun Allah ya qussul haqqa shine ke kissanta muku labarin gaskiya al haqqa anan na asli man'ut dan an shafe shi ai ya qussul qasas al haqqa ubangiji ne ke kissanta muku kissoshi na gaske shi ke labarta muku labarai na gaske nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in min qablihi lamin alghafilin kamar yadda ya faɗa a farkon a wata qira'a in alhukmu illa hukunci a hannun Allah yake shi yana zartar da gaskiya ai yaqdi alqada alhaqqa idan to sai ka kawo masdari fi'il idan ka karanta sai ka kawo masdari din min jinsil fi'il alqada alhaqa kowanne ka faɗa goma anan ta daidai wa huwa khairul fasilin shine biyan mai fayyace al'amura subhanahu wa ta'ala qul ka su law anna indi ma na bihi da ce a wuri na yake abinda kuke nema a gaggauta muku da shi na azaba ku ce a yi ruwan duwatsu a ce kuma taskar duwatsun a hannuna take ku ce a kawo azaba mai radadi kuma ya zanto su to dan ajiyar azaban a hannuna yake lafuzi bai baini bai bainakum da an zartar da al'amari tsakanina da ku jiddan hakurin manzon Allah an kai su bango sai da an zartar da al'amari tsakanina da ku wallahu a'lamu bi zalimi ubangiji ta'ala shine mafi sanin suwa ne ne azzalimai kuma zai musu irin sakamakon da ya dace da su wala Allah anan gidan duniya kafin mutuwa ko kuma gobe kiyama bayan tashin kiyama an fahimta ko to wannan aya malamai na haɗa alaka tsakaninsa da hadisin da ke cikin sahih bukhari Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce banda ranar Uhudu wace rana ce ta fi maka takaici a duniya a tarihin tarihinka eh, idan an gamu da manya da suka yi gwagwarmaya a rayuwa akan tambaye su wannan dan a karu eh, ba ma wato annabi ba sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na annabi manzo ko wani babban malami a garin ko wani gogaggen dan siyasa ko wani dan kasuwa ko wani wanda ya san jiya da yau akan tambaye shi wace rana ta fi maka farin ciki dan ka ji. wata rana ta fi maka bakin ciki dan ka ji. akwai darussa a cikin rayuwa Aisha ta tambaye shi ban da ranar Uhud da aka ce maka sahabbai ba'in, aka yi maka rotsi aka aka karya ma hakuri wata rana ce ta fi bakin ciki a cikin rayuwarka sai eh to lalle kan akwai ta akwai ranar da nake rayuwar ƙurashi ba sa ansa ba sai na fito na tafi ta'if can wajen su ibn abd yalil na tara manyan su na kiraye su zuwa ga musulunci ashe sun tara yan dabar su a bayan gari da area boys sun su duk da zuwa zuwa hannu hikimar sa aje ni wuri guda dan waɗancan su gama taruwa ba wai dan za su karɓi da'awa ta ba bayan sun ji annabi ya tallata da'awar su suka ce ka tafi ka ba mu waje kai da aka kore kama daga garin ka ballantana ka zo garin mu wato ba wanda ya fi waɗanda suka kaucewa gaskiya ta kama da gari garin mu <laughs> ma'ana kai da aka kore ka daga can ballantana kuma ka zo garin mu tafi ka ba mu waje za Allah ya fito waɗancan ƴan daba ƴan area boys ƴan sholisho suna bin suna jifansa sallallahu alaihi wasallam ba ya da kowa a lokacin shi kadai har ya fita daga garin su yana cikin tafiya sai ga mala'ikan da aka baiwa damar motsa duwatsun duniya ya zo ya same shi ya ce me kake so a yi an turo na an ce a baka doka a hannunka me kake son a yi in yanzu ka bayar da doka din za a ɗauki a cicciɓa wani dutsen da ya fi kowanne girma ji a sauke a garin su kowa ya mutu kowa ya mutu. sai manzo Allah ce a'a ina fatan a cikin tsatsan su a samu wanda zai fito ya furta kalmar shahada in su musu yi imani ba fata na a kyare su wanda yake darban tuba ya tuba wanda baya darban tuba a cikin ƴaƴansu da jikokin su za a samu wanda za su kalmar shahada manzo Allah bai nemi abu riski su gaba ɗaya ba to wannan hadisi kamar yadda na faɗa asalin su yana cikin bukhari galibin littafan sira ibnu hisham da sauransu duk sun ruwaito shi to abinda suke kulla alaka tsakanin kamar da ibnu kasir ya bayani cewa a nan gashi mala'ika ya zo da taskar duwatsu ya ce da annabi an ba da umarni a hannunka kai umarni a zartas manzo Allah ya ce a'a a kyale su a samu wanda zai kalma shahada cikin yayansu amma nan aya kuma a cikin ayar an ce ka ce da su lau annan indi ma ta tajiru na bibi inda a ce abin da ke kuke nema ga gautar muku da shi na zaba hannu na yake da kudin al'amuru bai ne wa bai na ku da an gama an zata al'amuri tsakanin na da ku to kaga wancan uh, ayar a zahiri kamar ta karo da hadisi shine al-imam ibnu kasir yace a gaskiya manufar inda aya ta tafi daban mafuskantar ta daban haka mafuskantar hadisin daban dan lokacin da wannan aya ta sauka ya sha bamban da lokacin zuwan wancan mala'ika eh lokacin da suka ce kawo mana azaba kawo mana azaba ba a lokacin bane mala'ikan ya zo inda a lokacin ne da annabi ya ce kawo to amma ka san ka iya samun bashin rai a yau in baka dauki wata ke bayan kwana biyu daga ba sai kai me sai ka huce to daga baya bayan lokaci ya riga ya wuce kuma da mala'ika ya zo ce a ah, ga shi tuskar duwatsu suna hannunmu yaya dauka je a sai manzo Allah ce a kyale shi kaga lokutan daban-daban ne to dan adam kuma a iya masa laifi kamar da yadda na faɗa ya zanto a yanzu ya jure kila da jiya ne da ba zai jure ba a yanzu da aka yi laifin ba zai jure ba amma ya aka bari laifin da kai gobe kai jibi kwana biyu sai ya samu ya samu hutun zuciya shikenan sai abin ya zo ya wuce to yadda ake hada alaka kenan tsakanin ayar da hadisin ko da mutum zai ga hadisin al-imam ibn kasir yana ya kware cikin irin wannan fanni a babun tafsiri hada waɗansu wurare da za su iya kawo iskali ya warware su daga baya sai Sheikh Muhammad Aminu Shankiti wanda kusan ne hamilul raya fi hadal majal wato shi ke ɗauke da tuta a wannan fayyan na hada ayoyi ko hadisan da a zahiri kamar sun ci karo da juna amma ba su ci karo da juna ba a yi bayanin kowanne kaga inda ya nufa daban da inda dan uwansa ya nufa dan karka tuhumci alqur'ani cewa akwai tuka da warwara ko ta homa gama tsakankanin ayoyinsa ko tsakanin ayoyi da hadisi ubangiji ta'ala sai kullau anna indi ma tastajiruna bihi la qudil amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bi zalimin وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ولا ركب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وعنده مفاتح الغيب أولا سيكتي Allah maɗaukakin sarki mafatihul ghaib mabudan gaibu suke la ya'lamuha illahu babu wanda ya san mabudan gaibun nan sai shi kadai subhanahu wata'ala mabudan gaibu kuma guda biyar ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kuma aya ta yi ishara ta yi nuni a kansu a ƙarshen suratul kuman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimul khabir wadannan sune mabudan gaibu guda biyar waɗanda kuma Allah kaɗai ya san su to mabudan ma kenan ballantana abin da ke cikin wannan ke nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah dan mabudan taskar gaibun guda biyar ne kuma guda biyar din Allah yake banta da sanin su na farko inna Allah indahu ilmu sa'a tashin kiyama ba wanda ya san yaushe wani lokaci sai Allah Ya ka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ilmaha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa Allah ne kadai sani banda shi ba wanda ya sani lokacin za ta tashi kiyama wa yunazzil ghais saukar ruwan sama babu wanda ya san saukar ruwan sama sai Allah subhanahu wataala kila ka iya cewa ai yanzu masu weather forecast sukan yi hasashe na cewa za a yi ruwa lokaci kaza kuma a gari kaza kuma ka ga an yi ruwan eh wannan dan abin da suka sani bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata a ce sun sani din ba wanda sauran dun na Allah ne shi kadai su za su iya forecasting din cewa za su iya hasashe na cewa za a yi ruwa a wuri kaza amma za su iya bayanin cewa ga adadin lita nawa ne na ruwan saman da zai sauka ba za su iya bayanin sa za su iya bayanin cewa ga adadin halittun Allah da za su ci moriyar wannan ruwan cikin dan adam dabbobi tsuntsaye kwarika tsirrai da za su fito daga cikin ƙasa da irin wannan ruwan ba za su iya wannan to Allah kuma duk ya san wannan ya san ruwan adadin lita nawa zai sauka ganga nawa za ta sauka a duk shekara ma ba wai a rana ɗaya ba Allah ya sani kuma ya san adadin halittun da za su ci moriyar ruwan kashi nawa ne cikin ruwan zai jika kasa shuka ta fito kashi nawa ne zai nutse cikin kasa bisa ga ka'idar fasala huya na biyu a fil ardi idan a ajiye shi lokacin za mu yi bohol ko mu hatsari rijiya mu fito da shi sannan kashi nawa ne zai ba magudanar ruwa ya koma teku kashi nawa ne zai ba magudanar ruwa kuma ya je shiga wani dam a yi noman rani da shi ko ya shiga cikin wani rami makiyaya su shayar da dabbobinsu duk Allah ya san wannan kasafin budget din yana hannunsa da haka da aka ce wa yunzilul ghayth ba yana nufin saukar da ruwan kadai ba a'a saukar da ruwan da amfanin ruwan da yawan ruwan da yawan halittun da za su ci moriyar ruwan to kaga wannan Allah ne kadai ya sani wa ya'lamu ma fil arham kuma ya san abin da ke cikin mahaifa nan ma kar ya kasu a cikin zuciya ka cewa to ai yanzu talakawa talakawa suke likitoci sukan gane abin da ke cikin mahaifa a ce namiji ne mace ne tagwaye ne kuma za ta haihu rana kaza ga watan kaza eh, wannan ai kaɗan ne ɗaya da cikin ɗari na abin da ya kamata a ce an sani game da jariri ubangiji ta ala ya san wannan ɗin su talakawa wani mai sani ke cewa talakawa ne wanda ina cikin su ne ma'ana su likitoci likitoci wato abin da suka sani fa sun sani ne bayan an riga an kammala halitta lokacin da yake zangon farko na dugon mani da ya shiga jiya da daddare likita ba zai iya bada wannan analysis din ba yana ba za fahimta yana matsayin dugon mani ubangiji kuma ya sani tun lokacin da dan adam yake matsayin dugon mani bayan ya rikide ya zama gudan jini Allah ya sani likita duk bai sani ba a wannan lokacin don ya zama tsoka duk likita ba zai iya bayanin sa ba kan wannan lokacin sannan kuma bayan ya riga ya girma din ma ya zama dan adam ya fara motsi da likita ya sani abin da ya sani din fa shine kawai wannan mace ko namiji kira za a haife shi rana kaza ga watan kaza amma ba da tabbacin zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba zai iya bada bayanin za a haife shi kuma ya zanto an yi ɗarin sa haka na faruwa ko ba ta faruwa sannan bai san ba idan yaron ya fito a ina zai zauna wace makaranta zai ta firamare da karama da babbar sakandare wace university zai yi makiyayi ne manomi ne dan wuta ne ko dan aljanna ne sari ne ko baki ne ko wankan tarwada ne dogo ne tsawon kafa nawa menene kala na sa? yaya jininsa zai zama a wani group a wani group yake da jini ina fata an fahimta duk likita ba zai san waɗannan tafasil ba sai bayan dan adam ya zama dan adam ya zama mutum kuma ba zai san wannan ba gaba ɗaya sai Allah da sa amma Allah duk ya san wannan domin a wannan lokacin zai umarci mala'ika bi kata bi rizikihi wa ajalihi wa amalihi wa shakiyin aw sa'id mala'ika zai rubuta arzikinsa me ya kamata ya samu a duniya gaba ɗaya daga farko wasu harfatar sa me zai shiga akawun dinsa tun yana da asusu na kasa har zai asusun banki tun yana da asusu na katako da kafinta ke masa yana yaro ana ajiye masa kuɗin da aka ba bashi na barka da sallah har zai bude account a gida ko a waje ubangiji ta'ala ya san nawa zai shiga taskarsa bi kata bi rizqi ya umarci mala'ika rubuta wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da irin aikin da zai yi wa shakiyin aw sa'id kuma dan mutane ko dan aljanna to lokacin da Allah ya ce ya san abin da ke cikin mahaifa wannan bayanan wannan tafasil din ake nufi wannan details din ake nufi gaba ɗayan su ba wai wata juz'iyya muayyana wani bangare guda ɗaya ba ka daita ce an gane ko shine wa ya'lamu wa fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada ba ran da ya san me zai gobe ka iya hasashen gobe za ka je office gobe za ka je noma gobe za ka je kiyo amma kuma ya to ba hakan yi faru wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba ran da ya san a ina zai mutu ba dan adam din da ya san a wani gari zai mutu kuma a wasu rana zai mutu dukkan waɗannan Allah ne ke fanta da sanin su to su ne mafatihul ghaib mafatihul ghaib wato mukullai ne gaibu la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ubangiji ya san kididdigar abin da ke kan fako inda ba ruwa ba wal bahri ya san kididdigar abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye itace da zai fado daga sama kasa face sai Allah ya san da fadowarsa ka ji fadin ilimin ubangiji yanzu itace ya kawai a ce ka yi ganyen ganyenta da ya sauka ya aiki amma duka itacen duniya wala habbatin fi zulumatil ard ba wata kwaya da ke cikin duhun kasa wala rabbin ba wani danyen abu wala yabisin ba wani busasshe illa fi kitabin mu mubin face bayanin sa yana cikin littafin mabayyani wa huwa ya yatawaffakum bil layli Allah ne yake amsa ranku ya karɓi ranku da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san me kuka aikata a cikin yini da daddare shi zai karɓi rayuwarku ta hanyar barci idan kun tashi da safe kuma ya san abin da kowa ya aikata sun bai ba su kun sannan kuma ya tayar da ku fihi wato a yinin ranar tashin kiyama liyuqda ajalun musamma a wato fihi a cikin yini din liyuqda ajalun musamma har zuwa lokacin da zai zartar da wani ajali sananne a wurin sa at-tawaffi a cikin alqur'ani iri biyu ne akwai at-tawaffi al-asghar akwai al-akbar ko kace al-wafatu al-akbar al-wafatu sughra wal wafatu al-kubra babbar mutuwa da karamar mutuwa karamar mutuwa ita ce barci kamar nan gurin ya huwa allazi tawaffaku barci ake nufi anan ba mutuwa ba haka in qala Allah ya Isa inni mutawaffika nan ma barci ake nufi ba wai mutuwa ba ina fata an fahimta amma qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wannan kan mutuwa ake nufi ina fata an fahimta summa ilayhi marji'ukum sannan ya a gare shi ne makomar ku take summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ji mana a yau idan Allah ya ce mu karfe 1 daidai na dare za mu fara tahajjud karfe 1 ne lokacin farawa ya ubangiji ka sa mu cikin waɗanda za a yi musu rahama a waɗannan kwanaki da za su wassalamu alaikum wa rahmatullahi